dai na faɗa maka ba na son sunan nan da kake faɗa min na mai ciki ko? Zauna lafiya. Kai dama ya gaya madan kuna nan yanayin dama zuriya ta haƙuri haka zan ka lallaba har Allah Allah ya sake ki lafiya. A komai ni dai bukata ta fit har bumin dan nan dai ko ɗan nan dai in dai gansu dai ni ma dai dan jijjiga in san dai ni ma na samu a komai Allah amfana Allah ba ki haƙuri. Ya zace zan zo tare da an gama baje min kayan girki mun samu zan ɗiba bakin san lokacin dawa ta yi. Shi ana nana ta daddanna dannan waya. Ka san dai bana jin daɗi ko? Haka ka bar ni bana jin daɗin jikina. Ya za a yi ka ce ma in shiga kicin in yi girki? Ni ba zan iya shiga in yi ba. Wai kina nufin ma gaba ɗaya kenan biki girki ba? Kin fa san halina ni. In ban zuba ba ba zaman lafiya. Kuma ni in ba a gida na ci abinci ba bana samun nutsuwa. Jira nake dama ka dawo ka mun tikawai. Shikenan. bari je in sayo miki ni na cina a can kafin in dawo dan aje sai zo kowace su miki auka kuma faɗin suna ya hakuri mara ciki na daina sha Allah manta nake yauwa turan ke daɗe me za a siyo miki tuwon dawa ko na masara ko tuwon gero ko ko talai kizo ko makaroni ko ko burabusko ko ko dambu ko ko shinkafa to ko ma me to shikenan to sai na dawo assalamu alaikum abinci ne ya za a yi ina matsayin matarka ina ɗauke da cikinka ka kawo wannan jagwalgwalan abincin me ka ji gwalgwala a cikin wannan na ga abincin nan lafiyayye ne sabon jijjiga ce saboda sauran da nake in ka miki miyarsa ta hau kansa amma bai da laifi subhanallah idan Allah ki bar magana abinci ne fa mai kyau da tsada da da lafiyarsa ba ni kai na hana kaina nace gwara ki a fara ka miki ba na son shi ka tashi ka ɗauke min shi a falo na daki zan kai miki kenan ko kuwa daki

Wallahi umma yunwa nake ji. wallahi Allah ya raba ku da ita ya kusa dawowa yanzu da inda yake ku yi haƙuri kun ji. Ba shi nan ya dawo. wani irin ga abba ga bawanku ya dawo ko wani irin bawa kuma ka daina irin wannan don allah don annabi ka daina irin ina nuna ma har yanzu ka ki fuskanta yanzu fi sabilillahi yaran nan suna jin yunwa na lallaba su da kyar ka dawo suna munna sun ga abin da za a dafa ka zo kana gabawa to in ba su yi ma ba wa za su yi wa zai ka musu abincin shikenan dan adam ba shi da hutu ke ga kicin zo kin sa su a gaba kun zauna jugum jugum kuna jira bawon ku ya dawo to ai Allah ne ya dora maka ba mu ka dora maka ba kaga in mun jira ka ma babu laifi a ciki shikenan shi mutum ba zai huta ba in fita in ta gararan ba a rana kin san da ya aka yi na samu wa'annan din to ba sai ka gode wa Allah ba tun da baka lafiya fita ka nemo menene kuma na korafi ni kullun ina jan hankalinka kuma yanzu ma ba fushi ne ba gaskiya nake faɗa maka dan Allah dan annabi ka ringa godiya ba kai ba ma duk masu irin ɗabi'a ka ringa gode ma Allah mutum Allah ya bashi lafiya fita ya nema kuma yana nemowa yana korafi wani yana nan so yake ma ya samu ni ya zama lafiyayye ya fita ya nemo ba shi da hali ko kuma kuna da lafiyar nema sai korafi da mita kin gaba fa wani magana lafiya wata lafiya in baka da shi da ni da mara lafiya duk uwar ubansu daya wai yanzu ta tabba za ki tashi ki gyara ko kuma ni in je in sha rana in kawo kuma ni zan tashi in gyara miki a'a zan dora amma dai ka ringa godiya saboda mai lafiya kan koya aka juya ya fi cutar azumi nan in ka kai ya miki da kai a gidan dinga ma dai ala ƙara ƙarfin neman dai ina ƙara baki hakuri ban yi fushi ba kuma ba zan gaji ba kin ga zama dinnan haka ba abinci ba daɗi Didi dai an gaya min cewa ku masu ciki ko da za ku wani ba ku ci ba ba matsala ba ne amma dai ni ba na jin daɗi shi sa kika ga ina ta lallaɓawa he lallai saboda cikin ba a jikinka yake ba shi yasa zaka ce ko ban ci ba ba abin da ya dame ka ko ba haka nake nufi ba ai duk da an gayan wannan din ai eh, kin ga gashi ban tsaya ba so nake daina ga kin samu kin ci saboda cikin nan an yi na daya ya zube na biyu nan an ta karkare an kuma samu ya sake barewa to kuma daukun kuma in zo sake harki tsaya shi ba kin ga mari ba zai ji ba za a ji dadi ba ni so nake a lallaba fiat a samu dan nan ki fito ko ɗan nan ni ma dai in samu dai ni ma dai in dan gana jinjina dai abin nan ko ba haka ba zan fi samun nutsuwa dan Allah ki hakuri ki dinga daurewa an ce zama ma haka kansa da bacin rai su ma yan ana haifarsa ba su da lafiya to shi sa bana san wannan bace-bacen ran da kike a daure dan Allah da annabi na ji taliya in yara zaka dafa min to na ga yaran na ai ba a facebook dan tana da musu taliya su me ka dauke ni ni din ba yarinya bace eh haka ne ka tashi ka dafa min taliya in yara kuma a sanya manja a ciki da yaji kuma a hada a juya a soya shi haka nake son cin shi to in sai dai a je gurin masu shayi kenan me masu shayi kai ba za ka dafa da kanka ba sai dai ka je wajen masu shayi ni da kanka nake so ka dafa min to ni ba dan hamsin ba ba dan sittin ba ba dan saba'in ba ban kai tamanin ba ina zan iya wani dafa taliya ni da ban taɓa gwada girki ba tsakani da Allah kuma a ci har in soya su manja su albasa ni ban san ya ake yin waɗannan tsarin ba. Oho ko da yan dubu ne ma kai za ka dafa mani ina ruwa na? To ai na dai ba yaji a gidan nan ko? Sai ka siyo barkono ka daka kuma da hannunka. In kuma daka? Eh magi ya je. To. Ka tashi mana. To zan tashi. Wai zo kake ka ga sai na yi kuka ne? Zan tashi zan kuma insha Allah. Kuma kar ka jima. To insha Allah. Kana ji mai gida? Magana ce dai ta kullum zan maimaita. ka ga rayuwar nan dan Allah kuma ba na gaya maka shi kenan kenan zaman mu na namu ya koma bacin rai ba dan na san ka ka a kusa ko ni da nake mace rafi ka juriya <laughs> ke dan ba fita kike nema ba shi yasa ba haka bane ai da ma na fita ma ka rediyo ga baki mutum zai yi da sauransu yanzu kaga Allah ni'imar da ya maka Allah ya maka rai ya maka lafiya ya ka a musulmi ya baka babban arziki duk abin da ake so bawa ya samu kwaya ɗaya ne baka da shi dukiya kuma ko yanzu ka yunkura ka fita nema Allah baka zai a haka ma mun gode masa amma kullun shiga goma fita goma korafi goma wace irin rayuwa ce wannan kai ta mita kai kaza kai kaza kai yanzu wani yana nan mai dukiya ne amma bai da lafiya da zai talauce ya zama bai da ko sisi yana da irin lafiya ka so yake wani kuma yana da lafiyar yana da dukiya, shi kuma arni ne da babata a talauci fa ba kawai bane don baki san ƙarfin talauci ba ne kike faɗa haka ni fa nan in ban da shi kowa ma haushinsa nake ji duk wanda na haɗu da shi wallahi kona min rai yake ya za ji haushin mutane saboda baka da kuɗi su suka ɗora ma ko kai kaɗai ne baka da shi yanzu iya unguwar nan in ka fita da kano za ka lissafa amma na tabbata ƙorafin da kake so ba sa yi a gidajen su kai ba za ka koya ba in da ba na gaya maka cewa ka san sirrin makota ba amma ina gaya maka yadda zaman su yake kai har abada baka sauya ɗabi'a kaga yanzu a halin da nake cikin nan ma na kamata taimako dan wanke wanke da shara in girki ka zo ka tarar ne ka karasa ni kaga wanki can shi ne na fi ji ma wanki na hada shi gashi Babaci, eh? ni zan miki wanki? Ai wanki ba za ka yi min wanki ba ba taimako ba ne? A caci kika ciyo ni ko? Yaya zan ciyo ka a caca bal kai? to in ba a caci kika ciyo ni ba in fita in gama shan rana wajen neman muku abinci kuma in dawo gida ga bawa in miki wanki babatu kina da matsala in irin wannan hira zaki ki ni fa zan daina zama a cikin gidan nan saboda zuciyata a kusa take ki bar ni in ji da abin da nake ji kai dama matsalar ka kenan shi yasa nace maka tun ka mu fara zaman nan dan Allah dan annabi ka kai fushi kai yar zuciya a kusa ai kin ji irin ta da akai gashi nan sallama ake assalamu alaikum Ayo sallama ba sai ka fita ba. Sai ka fita ka ga kowaye. Me zan je a sallama nan gidan zan fita in ga alheri? Me gidan ko baya ciki ne? Ai wata sallama alheri ce ka tashi ka fita. Ai ba haƙin ta mutum. Ba dai a nan gidan. Ya fi. Wannan <laughs> Ya gida? Lafiya na ganka kuma. Wallahi lafiya lau. abin da ya sa na zo kashin ita rayuwa eh. dan adam idan kashin shi miciji idan ya share ka ka ga bakin tsimma eh. tsorata kake kai tunani shine ai da zuni na ga lokacin hayin nan biyu ba Allah yau ina da rago wata uku na kuɗi kai wani irin shaya ne kai ban gane wata uku ba nan saboda mahaukaci ne ni ka ban wahalar wancan shekarar sai in ki zuwa in tuni dole sai na zo ne maka tunin kuɗi na saura wata uku kudi na su kare sai na zo kai wancan shekarar ka ban wuya fa na ga idi ganin ido na ni na ga mai na gani wancan shekarar saboda hauka ake sai in bari sai wancan shekarar sai ka wahal da ni yadda ka wahal da ni wancan shekarar ƙarya kake yi to saura wata uku na zo in ma tuni ne kudi na saura wata uku zan zo in karbi kudi na in ka wahal da ni wallahi tallahi wa eh adam ba inda zai sa sa ya huta in dai ba ka da shi kai kullum cikin tashin hankali adam kaga saurin ungozo ma ai ta bari a haihu kai ta bari ni to ni wannan ungozo ba ta bari a haihu ba tun wuri zan nemi reza wallahi ya ta ɗayan ga cikin hauka ake ga cikin nan ya kusa haifewa saura wata uku shikenan jazuli na gode yanzu shine abin da ka zo ka tuna min ko eh na tuna maka wata uku kuɗi na ka tanadar min nan da wata uku Allah ya ba mu rai da lafiya kwana ɗaya ba zan ƙara ba shikenan nagode eh eh ba matsala na ga bakin ka yana motsi ko zagi na kake ne a'a ni na zage ka zuli. to na da. dan banza dan wani ga mutanen banza na lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam ba inda zai samu sassauci a gida ba sauki a waje ba sauki wannan wace irin rayuwa ce hanya ba hijira zan bar garin nan ba to in na tafi ma ina zani raguwar banza kin ciki na ji da Allah da Allah ki ƙaurari jikin ki yau Allah kai ta min wahala Lallaba ta ba Allah. Babatu Kabiru. Lubabat Kabiru. Na'am, eh, yawa, yaya. Daman na zo ne in taya ga murna kara ta sauka an samu karuwa. Eh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaji abin da ce kuwa cewa karuwa ya zai ina wa ina ko cikin shige ne mata ta ce ba mata ka kuma ina lillahi ina ilaihi ina zancen ka bani na farin ciki wallahi da ah, wani a ji a ji wanda a wani ɗaya kai Na lillahi wa Ban taɓa ganin mutum irin ka wani irin tsari ne. Yaya ai maka haihuwa kuma ka riƙa wannan abin? Ana nema kai Allah ya baka kuma kake nema ka riƙa wulaƙantawa? A wajen kai ki alheri ni ya zan yi da shi. Wallahi ba yadda zan da shi. In ji da wanda suke gaba na mamana. Malam. tarbiyya ta addini abinda aka koyar da mu wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha wannan zancen Allah ne babu wata dabba a ban kasa face da arzikin ta Allah ke halitta to ba sai ka gode Allah ba da Allah baka da arzikin sa zai zo me kuma na wannan kana 130 ko wani abu ba sai ka Allah ya falla ya falla maka ba kuma saboda kai kana da shi shi yasa kake ganin haka ni na san halin da nake cikin malam ba wannan magana bace magana ce ake ga maka ta gaskiya gaskiya kai kanka faɗa annan ba tsari bane gaskiya kai ka faɗa wannan ba tsari bane ka jira ka ga yanda ake duk sanda Allah ya baka haihuwa arzikin ka ƙara ƙaruwa yake ta shiri kun sakina? Yaya sakina? A'a Alhaji, na zo ne in baka haƙuri ka yi haƙuri ɗan ya koma alhamdulillah haba ina zancen ɗan ya koma kuma kana hamdala to ai dole mu gode ya zan da shi wallahi ba zan iya ba Allah na ji hamdala Gardin case. gaskiya akwai matsala ni dai a rayuwata ban taɓa haɗuwa da wani mahaluki irin ka ba wani wani iskanci ne kai farin ciki a gunka shine bakin ciki bakin ciki kai kuma shine farin ciki a tare da kai ka san shekara nawa tafi tafka tana warwarewa cikin nan zuri zuri a wajen uku duk sai sabulewa suke yi kai kai yanzu gashi an haifan maka gashi na ayi ka nuna Allah baka so Allah ya karbi abin sa ni Allah ya sa karma matsalar zama da kai ta ta bani matsala da ta shafe ni in don samu damuwa gaskiya tsarin ka bai ba malam ka kanka faɗa fa a shiga a rika karatun ta ya kamata ka shiga taita yinka. ta shiri kun sani ya ya sakina alhaji ina mai baka hakuri ta haihu amma dan ya koma bai zo da rai ba a yi haƙuri in yi anko da yau ne da kai so kake dama malamai sun gaya mana zama da yin iska yana haifar da matsala ga duniya laifin mutum ɗaya sai shafi miliyan ba mamaki zaman nan da kai shebarar da cikin matata wannan zaman da kai bai fa'ida ba wallahi wannan ne rajula kai Allah ka ka dora mun dama can a bare yazo kin ga da Allah ta ta fito da wuri ba a ce ma sai na biya wasu kuɗaɗe nan wallahi ban sanya zan ba ya jikin nan ni fa kaga duk na gaji da wannan ba wai gajiya ne da addu'a ba amma dai ni yanzu abin da nake so a nema min wata 'yar mafita idan da wani malami da ka sani wanda ka san ya kware a harkar ƙasa mu je a duba mu na san ni gaskiya dagwale al'amuran nan na duk yadda ake akwai sa hannu ya duba min daga ina matsala ta take ya za a tufkar hanci saboda gaskiya abin ya yawa to a mu je ga malam na bakin rafi eh aiki yake yadda ka san yanka muka amma fa akwai sharaɗi to yi sharaɗi malam na bakin rafi idan ya ba da sharaɗi ba abu ba to magana ta gaskiya ta barbarewar da aka shiga na yanzu wadda za a shiga sai ta hannunka ta aba nura yanzu ban da abin ka ni da nake a cikin wannan mawuyacin halin akwai wata doka da za a eh, eh, kula da ita ni fa duk inda zan samu sassauci yanzu a shirye nake to in har ka amince to dan dai ina da dajan kunnen ka magana ta gaskiya ni dan rakiya ne idan ya ba abin da zai shafa in muka je sa dokoki ba abu ba to fa ni dama ba za ka kara gani na ba magana ta gaskiya nura ni na san halin da nake ciki a kai ni kawai ni ya duba min ya ga ina ne matsala ta a warware to babu damuwa ba damuwa ina ganin mu bari nan da jibi a sai mu ji insha Allah nura abin nan fa ba nisa za a kai shi ba ni da nake a bakin rai idan uzurin nan naka ne ba ne tsori ba ne da Allah ka mun afuwa mu tafi yau wato wallahi wata matsala ce ke tafa da ni. To, me kenan? Nan na gangara wurin wani malami na ga gaya miki. Iya cikin yi bin bincike sai ga magana ki ta gifto. Magana ta? Magana ki. To me malamin ya ce? Mm. Ai in gaya miki sai ce idan baki a hankali ba mijinki yana dab da miki kishiya. Kishiya? Eh? A cikin gidan nan nawa? Ku gaya miki, don malamin nan a tsabibi ne. Saboda tsabar hatsabibancinsa sai da ya gano matsalarki. Na me ke? Rashin haihuwa. Matsala ta ta rashin haihuwa sai da ya gano? Ai baki sani ba malamin hatsabibi ne. Don saboda hatsabibancinsa ba shi yasa i gano matsalar ke ba? Wata zuwa yake duniya yana faɗin bana riƙe mai ciki ko? Daga na samu cikin ɓarewa yake? Zuwa yake yana yayata ni? To ko zai dawo ya same ni. A'a shi dai malami ya faɗa akan haka wannan ƙadamin ne yasa za a yi miki kishiya. Don haka ki tashi tsayi, Kar ki zauna abin ya dame ni. Insha Allahu zan zo ni kuma dole in tashi in tsaya. Ni ban ma san kina ta ba wallahi sai yanzu. Ai ni ma haka sai da na je ana ana magana ta sai ga taki ta gillo ciki na san da kauna. In dai kin shirya ki mun magana ko in gangara a raka ki ko in miki kwatance. Insha Allahu zan zo gida in same ki. Shi kuma zai zo ya same ni. A'a to. Bari mu ƙarasa. To na Yau sai a sai na. Allah ya gafata abubuwa ne na rayuwa sun tsananta kusan da dai akwai rufin asiri daidai gwargwado kuma abubuwa daga baya suka duk suka da malmale dakta sunan malam kabiru tauraron ka ne kusufi iye eh tauraron ka yi du neman bacewa mai ke gaba daya asha domin na ga alama da a gidan tara kake kuma ka haɗu da libabatu gaba ɗaya dai yanzu abin da nake so in sanan ma al'amarinka ya dagule kuma ba zai dawo ba anan kusa sai dai an busa hanyoyi da za mu iya taimaka maka matakin farko matan nan libabatu a rabu da ita kware ku a rabu da ita ba ba ta zama bace domin sai an rabu da tukuna tauraron ka zai koma mai haske saboda inda yana tare da ita to tauraro zai ci gaba da zama cikin kusufi yawwa don haka a rabu da ita cikin Allah ya bata wato malam hakika biri yayi kama da mutum eh kwarai da dan ada kai ma shaida ne al'amura na ina yin su cikin yalwa eh. amma daga sanda ne aure tunda ne aure malam ban huta ba kullun cikin wahala nake shi aure zama da iyali ne bayan arabu da ita eh, eh, mutum ya zauna haka amma na warware eh, da ya kamata ka aura tauraron ka suna safiya karabu da to safiya ita gidan bakwai ne na'am to wannan

ka faɗa min wani ƙulla-ƙulla kake ina so in sani. Ko ku nake shirin aikata na fula ce ba na abu ba, alwala ne kuma ne na fula. Na fa sani ka faɗa min me kake ɓoye min. Ita ibada ai so ake arga ɓoye ta to amma a matsayin ki na matata dan nayi a gaban ki ai ba na abu bane. A gaban ki dai na je na sirba alwala na zo zan yi sallan nan kuma kika yi waje so ne ke ma mu zo mu sallan nan tare da ni da ke. Kaga malam dakata. bari in daina ɓoye maka in fito maka a mutum na ji labari so kake ka kawo kishiya cikin gidan nan Kwarai kuwa tsaban abin takaicin ma wai saboda bana haihuwa tsaban abin takaicin ma wai zuwa kake ka dinga cewa idan na samu ciki zubewa yake sabida larura ta ne zaka ƙara aure ko to ban yi mamaki ba idan kin yi wannan bayanin tunda kina da yawan bacci to ku tunda kina da yawan bacci akwai yiwuwar zaki yin dogon mafarki da za a labarta miki waɗannan bayanan a ciki yadda ƙari wata ya ka ɗauke ni ma ko to saki ni ban ce miki mahaukaci ba amma to ni dai in ba haka ba ya za a yi ni ina fama ina ta ƙoƙarin ke ma ki saitu mu da mu zauna lafiya kuma zan tattako kaina wani ƙarin aure wa zan aura to bari ka ji in faɗa maka baka isa ba kuma ba za ka isa ba babu namijin da a duniya zai aure ni kuma ya ce zai ƙara aure idan larura ta ce ka zube ciki ai kana da sa hannu a ciki don haka ka zauna kai tunani babu namijin da a duniya zai aure ni ya ƙara yin wani aure thank you magana ta gaskiya in dai ba dogon bacci ba to jinda sun shigo gidan nan wani ina ne na ga aure ina da nan ka ta fare a gidana ai ni ban ga dalilin da zan da ta go kai na sabon gida da kuma ni bukata ta ma daidaitu da ke musaitu Allah kan dauki gundumi mai da ni yarinyar da sana gaba ta rika tabar ta ba ni da iko Allah alhakimu Allah ka kan ɗauki Allah ka iya mu. Hmm. Assalamu alaikum. Abba sani da zuwa. Yawwa yawwa. Yawwa sani. Ku koma ciki, ku koma ciki. Ya na ganka wani iri ne? Mm, dole ki ganna a haka gaskiya. Gaskiya akwai magana da nake so in duk da na san ba lallai ta miki daɗi ba. Ina jin ka. Babatu. Hmm? Gaskiya. Ina ganin abin da zan sanar da ke ba lallai miki daɗi ba amma dai dole in sanar da ke gaskiya. menene yake faruwa ne ban gane ban fahimci me kake so ka ce bane? Lubabatu gaskiya na gaji domin ce kin fi kowa sanin halin da nake ciki to tsaurin rayuwa ba sai a yi addu'a ba kullum ina nuna maka me yasa har yanzu shiru ne al'amarin naka to ni haƙuri na ya kare. ko lada ne ya isa haka don haka ni ina ganin kawai abin da za a yi mu haƙuri wa juna Ban gane me kake nufi ba yaya mu wa juna yake. Lubabatu da Hausa fa nake maganan nan. Ai ai haƙurin da naka ban ban gane To bari in fito miki a mutum. Kullun cikin ƙaƙa na kayi da kunci da matsananciyar rayuwa. Daga Allah yake wannan ya za a yi da shi. Mm, amma akwai sila. Don yau an tabbatar min da cewa duk duniya ke ce matsala ta. Matuƙar ina tare da ke har abada ba zan samu harka a rayuwata. Ni ɗan? Ni aka gaya maka wannan? Shekara da shekaru muna zaune da kai a cikin gidan nan baka ji ba baka gani ba baka sani ba na haƙura da yunwa da kishirwa da talauci da cin mutunci irin naka na zauna a ka auka fita ka je an tsaro ma an gaya maka ƙarya da gaskiya ka kama to me kake nufi? Da babatu ni fa gaskiya gaskiya shine abin abin da nake nufi kawai ki je gidanku igiyar da ke tsakani kawai na yanki. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mamaki ba ai namiji ne kai namiji ne za ka iya yin fiye da wannan ko da ba a gaya maka ba za ka gaya kanka ka zo ka yamu. yanzu ni yanzu tsaya me kake nufi wai akai na tukun babu ta ki je gidan ku ni na sauwaƙe miki kawai mu haƙura ni ka saka 'Ya'yan nan kuma fa ya za yi da su ina kin san dai ba inda zan kai su nake da shi ba. To ya za ka yi da su tun da naka ne dai aiko? Ke ba ki da haƙƙi akan su? Ina da haƙƙi akan su shi yasa na tambaye ka ai ni na a tsaye ka ga in ba za ki iya rike su ba ki sake su a kwararo. Haka ka faɗa? Haka ka ce haka ka zaɓar mana ni da su da kai kanka gaba ɗaya ka zaɓa a wannan rayuwar? To babu komai rayuwar duniya ce. Ubangijin da yake mana yanzu ko na tafi shi zai ci gaba da mana zan kwashi na Amma ka sani idan ka zalunce ni zaka ka gani. Idan da gangan kai min zaka gani. Idan kuma zuga ka akai an cuce ka dan babu shakka za ka yi nadama. Ka je kai da Allah. Haka kawai mace talauci ya kashe ka a kai na aka so ma aure tun na aure ki fara kafa ni ban huta ba a rayuwa. kuma a nuna min ke ce matsala ta ki zo kina gaya wani wai wai wai wai wai ai wallahi ba zai yi ba ni ba zan yi mutum da talauci sai Hajiya Sakina Alhaji Awwal Matiwa fa gaskiya ne suna na kenan na ji daɗin da na jikin an bato shi daga bakinki ranki ya daɗe to har yanzu dai ina ƙara miƙo ƙoƙon barata ina magiya ina magiya ina ƙara magiya don Allah na wannan magana da take taimaki yawo a cikin zuciyarki ita nake so ki cire a ranki ki manta da abin nan ki yarda cewa abin nan ba gaskiya ba ne ba ni da wani burin rayuwa da wata mace in ba ke dinnan ba zai da nake tare da ke ba ni da tunanin ɗauko wata mace sake kawo cikin gidana kaga ni fa idan baka samu amsoshin da zaka gamsar da ni a zuciyata in ji ba aure zaka yi ba to wallahi kai da kwanciyar hankali a gidan nan sai illa masha Allah to ni dai kwanciyar hankalin nake so ni dai buri na shine Allah ya sa idan na faɗa ɗin ki yadda tunda na faɗa ba ki yadda sakina wannan magana kamar yadda na gaya miki gaskiyar magana babu ita to yanzu ni tashin hankali na masa kina shine yanda kika daina cin abinci rabban dan ga kin dauki wani abu kin saka a cikin ki ina cikin gidan nan har na manta sakina karki manta ni alhaji awali matiwa fa ko kantina mutum ya zo ba na so na ga ya tafi ba tare da na bashi wani abu ya ci ko ya sha ba in fura na samu zan bashi me sanyi idan wani abu na samu na ci zan bashi duk da hankali ya kwanta amma a gidana naji zan yi tunani in ya dace to a tuna dai me ake so ni kuma a shirye nake in kawo miki shi dan hankalin ke kwanta kilishi a yi tunda zai shi ke da bukata ni ai sai na sai ko da Allah tunda da ni ma har gaskiya da bukata ni Allah Abdul Matiwa fa ba, a guri na baje ni kai shiru ka tashi ka je ka su a'a ba ki da matsala duk Kano ba kama sawa daga nan sawa nan da ba kai tsaye insha Allah sai kin ga kilishi yau sai kin tuna sai kin wani mai shi insha Allah sai na dau duk irin halaccin da muke wa kabiru ya kasa gani ya ce yawai ya sake ki ban ji daɗin wannan kalmar ba abinci mu ba ku je ku ci a tare da shi duk irin abu ku zo kuɗi da kanshi sau nawa yana zuwa gidan nan ina ɗaukan kuɗi ina bashi wai don dai ki zauna a siriyar ku zauna lafiya amma duk bai ga wannan abubuwar ba ya iya rubuta ya baki takarda ya ce ya sake ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban ji daɗin abin da kabiru ya yi ba amma ni ba zan yanke hukunci da kaina ba zan kira ki. ya zo a zauna mu tattauna mu ga abin da ya dace a'a umma gaba ɗaya ba na so ki faɗa masa kin san shi halinsa masalaha yake so yanzu kina faɗa masa cewa zai yi a gyara abin nan ni kuma gaskiya ni ma na gaji Duba kar ki yi haka ‘ya'ya biyu ‘ya'ya biyu fa kya zo ki zauna ki ce ki koma ko dan ‘ya'yanki Umma gaskiya ni ba na so a faɗa wa kowa ke ma kin san na yi haƙuri kuma haƙurin nan ba wai gazawa ne ba haka kawai ya zo ya ce min ya sake ni kawai ni kuma addu'a matsayin ku na na ni ba zan koma gidansa ba gaskiya shikenan Allah ubangiji ya miki zaɓi mafi alkhairi duk wanda ya zalunci wani Allah ba zai bar shi ba in dai abin da yana ganin kyautatawa to ba shi ga duniya